tawagar shugaban kasan da ta maya da zangonta ne a babban asibitin garin Micika domin ganewa idanuwanta halin da waɗanda suka jika take ciki tare ma da ba da tallafin magunguna da kuma kayayyakin abinci da shugaban kasan ya turo honorable bamba patel da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare shine mako ya jagoranci wannan tawagar ah, some drugs and essential and consumables for the hospital to treat the victims of the bomb blast da yake tarbar yan tawagar shugaban asibitin garin Michika Dr. Tanko Betul ya ce fiye da mutum 79 ne aka magarzo da su zuwa asibitin garin Michika inda kuma kawo yanzu wasu biyar daga ciki suka rasu a gadon asibiti. Uh, Mutane da dama ne da suka jikata domin kusan mutum saba'in da tara ne aka kawo mana wannan asibiti kuma guda biyar sun fara su a gadon asibiti yayin da zuwa yanzu waɗanda suka rage ke samun sauki a cewar babban likitan asibitin dr tanko betuel malam sajo buba na ma cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya wanda yanzu aka make kwance a gadon asibiti ya ce fa ba zai taɓa mancewa da wannan tashin bam ɗin ba. a daidai a tashan nan bom ya fara tashiwa muna sayar da kayan mu ya tashi da ni kuma na tashi hankali na ya tashi ana zauna taka kayana ana wucewa ni kuma ina son kore su kar su taka kayana a sai bom yana ciki tsakanin mutanen da suna zuwa kusa da ni wannan ne to ina kan tura sai a sai sai sun danna bondin a daidai rufa na din sai a fari kif sai a kafa kona gaba daya sai nama kawai sai na fadi a gwajin gawa ya kai goma sha ya yi jibga cikin kayana da kyar an zamani ni da kanina ga kanina ma can yana zaune da kyar an fitar da ni a ciki an sa ni a cikin wheelbarrow an tura ni an kai ni sakatariya da sakatariya an daure an ce a kai ni gulag an zo gulag an ce ba zai yi to sai dai kuma da yake garin haske hadimin shugaban kasan ibrahim bafetel ya ce gwamnati za ta ci gaba da kulawa da waɗannan al'ummomi ba mun lura cewa eh, tun da dukkan su babu dan bincika a ciki mutane ta kawo don a tabbatar har da nema don haka mun da nema sun ga halin da suke ciki sannan kuma an kira shi chairman din su ma yi dan garin a bayani kuma a duba irin taimako da shi eh, kawo yanzu ma dai tuni hankula suka fara kwantawa ko da yake da alamun jama'a na cikin zaman ɗaɗar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya.